بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل وبرنا وبهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في الضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعها سر في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تخطب في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ga dama cikin rahamashi da amincewarsa muka haɗa cikin wannan masallaci masallacin ƙungiyar jama'atu zalatul bida wa iqamati sunna wanda yake cikin wannan unguwa daura da wannan kasuwa da ake kiranta new market a cikin wannan karamar hukuma ta Jos North a cikin jihar Filato kuma a cikin Najeriya da fatan manta ba yau 21 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da 16 ga watan 6 miladi annabi Isa alaihi salam shekara 2017 da fatan ba manta ba jiya mun karkare akan aya ta 201 251 yau da ikon Allah za mu tashi kan aya ta 252 bismillah malam. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Ubangiji ta'ala yake cewa tilka ayatullah waɗancan sune ne ayoyin Allah ai al-madhkurati min al-ahkam waɗanda aka ambace su a wajen hukunce hukunce ayatullahi ayoyin Allah ne natluha alayka bil waɗanda muke karantawa a gare ka bil haqqi da gaskiya ya kai Muhammad ubangiji ta'ala kuma sai ke cewa wa innaka laminal mursalin lallai kai kana daga cikin manzanni at-ta'kid bi inna wa ghayriha nan an zo da inna an karfafa zancen da inna da waninta raddul liqawlil kuffar wannan raddi ne ga zancen da kafirai suke fada idan ka koma cikin suratul hijr ko kuma ka koma suratu ra'd inda ubangiji ta'ala yake cewa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala wadanda suka kafirta suna cewa kai ba manzo bane ubangiji ta'ala yace kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum min indahu ilmul kitab shaida ta kare a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta kuma ya san kai lallai manzon ne wanda yake tunanin kai ba manzo bane kaga ya da kan shi kenan domin ubangiji ta'ala nan yace wa innaka lallai kai laminal mursalin lamu lamu tahqiq tabbas kai kana cikin manzanni to ubangiji ta'ala yake cewa tilka ayatullah waɗancan su ne ayoyin Allah malamai suka ce tun daga kissar su waɗannan mutane da suka fita daga cikin gidajen su wanda ubangiji ta'ala ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum to waɗannan ayoyin ake yin ishara ga manzon Allah ya tuna waɗannan ayoyin wannan wa'azi ne ga al'ummar duniya sun fito daga cikin gida da tsoron mutuwa kuma sai Allah ya kashe su da aka kashe sun kuma sai aka raya su wannan ai aya ce bayan an yi kuma sai Allah matsokin sarki yake tunatar da al'umma su tuna mulkin da Allah matsokin sarki ya baiwa tsaluta da har kuma abin da ya kai da shi wato annabi Dawud alaihi salam ya kashe jaluta to shine ubangiji ta'ala ake juya akalan manzon Allah ya gano irin waɗannan hukunce hukuncen da kuma al'ummar duniya domin idan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal khitabu khitabun li ummatihi zancan ana yi da al'ummar su ne su san cewa su ma din hukuncin ya shafe su ubangiji ta'ala ya ce tilka ayatullah wadancan ayoyin Allah ne natluha muna karantawa ayna qussu malami suka ce natluha nan ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin natluha da nunul azama mu muke karantawa alaika a gare ka bil haqqi da gaskiya amma yadda zahirin zancen yake wanda yake karanta alƙur'anin ga manzan Allah shine mala'ika jibril alaihi salam shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin kaga ya tabbata kenan mala'ika jibril alaihi salam shine yake saukar da wannan alƙur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani abin da zai tabbatar maka cewa waye yake koyar da alkur'ani ko kuma yake karantawa shine malaika jibril fadin ubangiji ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'dal bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan mun karanta sai ka bi karatun wane ne yake karantawa malaika jibril waye yake bi manzon Allah kaga magana ta kare to anan gurin cewa tilka ayatullahi waɗancan ayoyin Allah ne na tuluha muke karanta ta mun gane bamirin maganan mala'ika jibril ne yake karantawa shi kuma manzon Allah yana sauraro na tuluha alayka bil haqq ubangiji ta'ala ce muna karanta su da gaskiya domin ka gane ayoyin alqur'ani mai girma gaba ɗayan su gaskiya ne shine ma ce bil jiddi la bil da gaske babu maganan wasa a cikin al'amarin alqur'ani shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wa bil haqqi wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi wa bil haqqi nazal kuma da gaskiyan shi alqur'ani ya sauka shi yasa anan ubangiji ta'ala yake cewa tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq sai Allah madaukin saki ce, wa innaka laminal mursalin lalle kai kana cikin manzanni in akwai wanda yake shakku akan annabtaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya daina wannan shakku domin Allah madaukin saki yayi maganar anan kuma ya mata stamp wannan magana da aka mata stam babu wanda yake iya ja da akanta wa innaka laminal mursalin lalle kai kana cikin manzanni sai Allah ce mini تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله وقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ubangiji ta'ala yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗancan manzanni ne wadanda ba'a ba'dahum ala ba'd mun bibita shashin sa akan sashe. ubangiji ta'ala ya fara da wannan kalma ta tilkar rusul waɗancan manzanni malamai suka ce al-isharatu ila al-ba'id ubangiji ta'ala yana nuna manzannin daga nesa domin ka gane girman su waɗannan manzannin da ake maka magana akai faddalna ba'dahum ala ba'd min fifita shasin su akan shashi ubangiji ta'ala ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah madaukin sake magana da shi shine annabi Musa alaihi salam to anan gurin ubangiji ta'ala ya ce tilkar rusul ar-rusulu suna ne na jam'u taksir jam'u taksir kuma an ambace shi da an mai nuni da ishara na mu'annas na mace malami suka ce jam'u taksir yakan ana mai mu'amala mu'amalatul mu'annas saboda kasance shi shi jam'u taksir ina fata mun gane shi sa ubangiji ta ce tilkar rusul waɗancan manzannin faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita shasin su akan shashi waɗansu manzanni ne waɗannan su ne manzannin da aka koro bayanin su tun daga farkon suratul baqara wanda idan baka manta ba ubangiji ta'ala ya ambaci annabawa da dama cikin wannan sura tun daga farkon ta kamar da yace qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wal asbaq wama utiya musa wama utiya musa wa isa wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun har inda kuma ubangiji ta alaka ce wal qad atina musa alkitaba wal atina musa alkitaba wal atina hakika mun bayyana annabi musa alayhi salam littafi anan malami suka ce shi annabi musa shi kadai kamar yadda idan ka koma cikin suratul mu'minun yace inna arsalna ilaihim rusulana tattara mun aiko manzanninmu thumma arsalna rusulana tatara sannan mun aiko da manzanninmu wato tattara a jejjere ga ya nuna annabawan suna da yawa kenan kamar da ubangiji ta alaka cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lil-ladhina hadu war-rabbaniyun lallai mu ne anzalna at-taurata fiha hudan wa muka sakar da at-taura wanda fiha hudan wa akwai shiriya a cikinta akwai kuma haske malamai suka ce annabi Musa alaihi shi kadai annabawan da suka zo a bayan shi annabawa ne guda goma kuma dukansu malamai suka ce sun shiga ƙarƙashin zancen da ubangiji ta'ala ke cewa kuma arsalna rusulana tara. duka waɗannan manzannin waɗannan guda goma akwai annabi yusha alaihi salam bayan annabi yusha alaihi salam akwai annabi uzair bayan annabi uzair akwai annabi ilyas akwai al-yasa sannan kuma akwai annabi Dawud alaihi salam akwai annabi Sulaiman alaihi salam akwai kuma annabi Zakariya alaihi salam sannan kuma akwai annabi Isa alaihi salam akwai annabi Yunus alaihi salam ina fata muna ganewa waɗannan annabawa shine Allah madaukin saki yake labarta mana cewa tilkar rusul waɗancan manzannin faddalna ba'dahum ala ba'din min fifita shasin a akan shashi wani fi wani daraja wani fi wani matsayi wani an kamba shi wani an bashi matsayin da ba a ba wani ba wannan ya nuna maka cewa dole ka gane ko da a cikin mutane ne Allah kan iya ga dama fifita wani akan wani to shi sa ubangiji ta'ala ne yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wadancan manzannin mun fifita shashin sa akan shashi malamai suka ce idan ka dauki annabi Musa alaihi salam Allah madaukin saki ya fifita shi akan da yawa daga cikin annabawan Allah wanda ambatan shi ma cikin alkur'ani mai girma Allah ambace shi guri 136 a cikin surori cikin alkur'ani mai girma guri 34 a sura guda ɗaya ma cikin suratul a'raf ubangiji ta ala ambace shi guri 21 shi kadai wannan fifitawa ce da Allah yake yadda ga dama to shi sa Allah ce faddalna ba'dahum ala ba'din min fifita su shashi akan shashi da wannan dalili malamai suka ce ubangiji ta'ala ban ya faɗi wannan zance sai ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi to kaga ya nuna zancen tunda Allah ya ce wa innaka laminal mursalin kai manzon Allah sai aka ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama man kallama Allah nan jumla ta kare kaga nuna cewa kenan kamar annabi Musa alaihi salam shi da manzon Allah an goma masu guri daya to da wannan dalili malamai suke ta kokarin a fito da yadda magana yadda kowa zai fahimta shin annabi Musa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen matsayi ya al'amarin yake imamu zamakshari sahibul kashaf yake cewa ubangiji ta'ala ya ambaci waɗannan annabawan guda biyu khussa bizikri an keɓance su da ambato ne domin a nuna maka falalar da suke da ita duka sauran annabawa ba su da shi saboda mai irin mu'jiza da aka bambanta waɗannan annabawan da shi yawanci annabawan Allah ba su samu mu'jiza irin ta waɗannan ba ina fatan kuna ganewa to da wannan dalili malamai suka ce suka samu wannan daraja domin idan ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'ujizozi in ji malamai suka ce sun fi kusan guda dubu daya annabi Musa alaihi salam iya da mu'ujizozi da yawa daga cikin mu'ujizozin da Allah madaukin Sarki ya bayo annabi Musa alaihi salam kame kamar da yake cewa wa laqad ayatina Musa tis'a ayatin bayyinat mun bayo annabi Musa alaihi salam tis'a ayatin bayyinat ayoyi guda tara kuma bayyanannu an bashi hannu kame da ubangiji ta alaka cewa usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in annabi Musa alaihi salam daga ya sanya hannunsa a gefen ajihun rigarsa kawai daga ya fito da hannun hannun kawai sai kaga ya haska cikin garin Kaduna kamar kana gaban ka. komai zaka iya gane shi wannan mu'jiza ce Allah ya bashi sannan Allah madaukin saki ya bashi sanda wannan sandar shi shine ubangiji ta ta'ala zai fadrib bi asakal bahr wanda in ba ku manta ba lokacin da mutanen shi suka zo suna sun fita daga cikin lokaci na ɗimuwa suna neman su sha ruwa ai Allah madaukin saki nan take ya bai wa annabi Musa alayhi salam umarni akan ya daki wannan dutsen da yake gaba gare shi da wannan sandar tashi idan ya daka wannan dutsen zai kekkece ya fito da ruwa inda mutane shi za su samu su sha wa idh istasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fanfajarat minhu 12 aina. a cikin suratul a'raf kuma yace fanfajasat minhu 12 aina. sai ya tsatsage ya bubbugo da maromaro irin na ruwa sai duka wata kabila da take tare da shi kabila guda 12 din nan kowace sai ta samu nata ta sha kaga wannan mu'jiza ce aka bayo annabi Musa alaihi salam bayan wannan mujizar da Allah madaukin sarki ya baiwa annan Musa alayhi salam sannan Allah madaukin sarki ya bashi as-sunun shekaru kamar yadda yake cewa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarat mutanen fir'auna an kama su da shekaru fari saboda tsananin yunwa aka kama su da irin wannan saboda me ko za su iya komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala haka nan Allah madaukin saki ya aika musu at-tufan kamar da Allah ya ce fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal ummal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin aka aika musu ruwa mai mama shi shine tufan wal jarad da fari iya daga cikin mu'jiza ta annabi Musa alayhi salam mutum idan ya zo yana cin abinci kawai sai ga fari sun kudu kudu suna kallon shi saboda sun kin imani sai aka jefa musu bala'i na fari duk inda mutum yake fari suna bin shi in ka je kwanciya kan gadon ka fari ne idan ka zo shan ruwa fari suna kallon ka idan ka zo ka kwanta fari sun lullube ka baka in zaka yi tafiya akan hanya fari ko ina fari sai ubangiji ta'ala da ya sanya suka ce sun imani a ɗauke da aka ɗauke sai kuma suka ce ba za su yi imanin ba nan take kuma sai aka aika musu al'ummal aka aika musu kwarkwata duk abin da mutum yake kuma kwarkwata ce nan take suka ce to su fa la in kashafta an da rijza la nu'minan da laka za mu yi imani da kai a yayi mana sai aka yayi musu sai kuma suka ƙara kangarewa sai aka aika musu abdafaji kwaɗi kwaɗin ma su ma ɗin suka zo suka addabe su shine ubangiji ta alaike labarta mana duka irin waɗannan daga cikin mujizozin da aka bayo annabi Musa alaihi salam annan Musa ya bambanta cikin annabawan Allah da irin waɗannan mujizozi amma idan ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce to shi kuma wannan shine kankat mu'jizar da aka bayo annan Musa alaihi salam ta wannan da Allah masaukin sarki ya baiwa annabi Musa alayhi salam ta dukan dutse ruwa ya fito malamai suka ce to ga mu'jizar da ta fita shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 3573 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta bakin Anas bin Malik yake cewa wata rana mun tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yi tafiya sai aka nemi ruwa ka rasa sai manzon Allah ce dan ruwan da ya rage dan kadan a bashi ana bashi manzon Allah sai tsumbula hadin shi yana dumbula tsumbula hannun shi kawai in ji anas ya ce al-ma'a yanba'u min a asabi'i sai na ga ruwa yana bubbugowa ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mutum kusan 80 suka yi amfani da wannan ruwan suka yi wanka kuma suka tafi da sauran gida bayan wannan ruwaya ta tabbata ita ma cikin sahih bukhari mutanen da suka yi amfani da wannan ruwan salatu mi'ati rajulin mutum 300 ne ba mutum 80 ba da wannan dalil al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa wannan ya nuna mu'jizar manzon Allah akmal wa atam ta fi girma ta fi cika a fiye da mu'jiza ta annabi Musa alaihi salam ba ma wannan ba hadisi ya tabbata cikin mustadrak na Imam al-Hakim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tashi cikin dare zai biya bukata zai bawali sai manzon Allah ya samu irin tulu a kofar ɗakin shi sai manzon Allah ya bawali a ciki Manza Allah yana cikin yin yana yin bawalin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsarki sai dawo daki da sallar asuba ta yi sai manzon Allah ce ya umma ayman qumi fa ahriqi ma fi tilka al-fuqara ki tashi ki je ki zubar da ruwan nan da yake cikin wannan abin da ake tara kaman tuluwa ki je ki dauka ki zubar sai ta ce wallahi qad sharitu ani na shanye ai sai manzo Allah ta san sai yi dariya hatta badat nawajibahu har sai da haƙwaran manza Allah suka fito Manzan Allah sai ce wallahi la na anna nake abada har abada cikin ki ba zai kara jin yunwa ba har abada da wannan dalilin malami suka ce har ummu aiman ta kuma zuwa ga Allah ba ta ƙara jin kishin ruwa a rayuwarta ba da wannan dalili alhafi, ibn hajar al-asqalani yake cewa idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bawali da shi da waɗansu malamai ba a iya ganin bawalin ma a ƙasa kuma an tafi su ibn hajar da su husayn akan cewa bawalin manzon Allah mai tsarki ne ba kamar sauran fitsarin mutanen duniya bane kaga anan an sha bawalin manzon Allah an koshi amma yanzu inda bawalinka aka sha fitsarinka sai a ce a a kar a kai shi mataniti a kai shi duty ya fi girma so da ya sha guba to wannan iya daga cikin daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma wannan ita ce daraja kadai ba hadithi ya tabbata cikin sahih muslim jabir bin abdullahi yake cewa wata rana mun tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah idan zai yi bawali so tari baya iya yi haka kawai sai ya dan samu abin da zai sitirce kanshi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ji bai ke cewa na dan komai dan wani abin da ake zuba ruwa a ciki sai manzan Allah ya shiga cikin dajin sai ya hangi wata bishiya a kusa da wani bakin kwazazzabo sai manzan Allah ta sai je kama bishiyar yana kama reshen ta sai ce in qadi alayya bi idnillah ki taho gare ni da ikon Allah nan take in ji jabiri yake sai naga abun mamaki sai ga bishiya ta cicciko daga inda take tana biyo manzon Allah nan take manzon Allah sai ya ƙara ganin wata a can gefe ita ma ya zo ya kama ta ce in qadi alayhi bi ibnillah ta cicciko ita ma da suka zo suka haɗu guri ɗaya sai manzon Allah ya haɗa su guri ɗaya ya ce il ta'ima alayhi bi ibnillah kwaɗe min da ikon Allah haka suka haɗe manzo Allah gama bawalinsa bayan ya gama in ji jabiri yake sai naga abun mamaki sai ga bishiyoyin nan kuma sun tashi sun koma inda suke kaman ba su taɓa fitowa daga inda suke ba bayan wannan hadithi ya tabbata shi ma cikin sayi muslim hadithin abdullahi bin jabir abdullahi bin jabir yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga cikin wata katanga wata wata gona yana so zai dan biya bukata yace kawai sai ga wani raƙumi wannan raƙumin fajarjara min makani ya taho daga inda yake zo gaban manzon Allah yana zuwa gaban manzon Allah raƙumin ko sai fara fitar da hawaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi sai manzon Allah ya dafa kanshi yana dafa kanshi wannan raƙumin kawai sai aka ga kaman yana ma manzan Allah magana kawai manzan Allah sanin kawai sai ya juya sai aka ga hawaye a idanun manzan Allah sai manzan Allah ce man sahibul jamal wane ne mai raƙumin nan sai wani yaro cikin ansara mutanen majini sai ce gani nan sai manzan Allah ta sanin me yake cewa amma tattaqillaha ba za ka ji tsoron Allah fi bahimatika a wannan dabbar taka ba fa innahu shaka ya kawo kuka fa innaka tuji'uhu wa tud'ibuhu ya kawo kuka kana sanya shi jin yunwa kuma ba ka hutar da shi a rayuwarsa kaga ya nuna raƙuni ya yi magana da manzan Allah imamu zamakshari sahib al-kashaf yake cewa ko da ba a ba manzan Allah waɗansa darajoji ba darajar da kawai aka ba shi ta alƙur'ani ta isa komai yace daraja ta alƙur'ani kai kafa bihi sharafan wa babu wata daraja da manzan Allah shi kansa yadda yake alfani da tafi da alƙur'ani yake cewa wa innamal ladhi utituhu qur'ana ni kawai abin da aka bani alqur'ani ne kamar manzon Allah wadancan ma ba komai bane a gaban shi qur'ani ko yake gani saboda qur'ani shine littafin da yafi kowane daraja a cikin dukkan sauran littattafan da suke duniya shi yasa ubangiji ta'ala ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi yana ganewa da dukkan sauran littattafan duniya wannan nuna daraja irin ta alqur'ani mai girma shi sa shi alkur'ani shi ne kadai cikin duka sauran littattafan da suke duniya wanda zai iya zuwa ya yi ceto a gaban Allah tashin kiyama amma littafin taura hatta haddan littattafai ma littafin taura an ce a duniya mutum hudu ne kadai suka haddace haka littafin injila amma alkur'ani yanzu a cikin masallacin nan ba za a iya rasa alarammomi waɗanda suka haddace alkur'ani alal akalla mutum goma sha biyar zuwa ashirin ba alkur'ani iya da darajar da ya fi kowane a kan yin wannan alqur'ani bayan darajar da yake da shi alqur'ani zai zo filin alkiyama ya ceci wanda zai ceta bayan ya ceci wanda yake karanta shi kai albarkacin kadan gare kan sha ruwan kasko yaron da ya haddace alqur'ani babansa bai haddace ba za a kira yaron a gaban ru'usul khalaiq a ce rangada alqur'ani sai yaro ya karanta sai a dauko hula ta kambi ta daraja kamar da hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud sai a ɗaura mai ana ɗaura mai sai a ce tafiya sai gidan aljanna سيشا إمام الشاطبي كتشا وإن كتاب الله أوثق شافعين وأغنى بناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وتبداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يحنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجل به سؤلا إليه موصلا ويا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا يد درجة القرآن يكي يد من القرآن يزيزو كيلم القيامة أتي مي كي hami'an mari'an walidaka alaihima jin dadi ya kare da iyayenka waɗanda suka yi darajar dalilin hadin alqur'ani to alqur'ani mun iya daga cikin kadan daga cikin darajar da Allah subhanahu wataala ya sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin suka ce kai bal ashraf ita ce mafi darajar mu'jiza ita ce mafi daukakar abun da aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani ina fatan kuna ganewa to shi sa ubangiji ta'ala anan yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah idan ka hada da aya ba wa innaka laminal mursalin tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah na san za ku iya gane cewa lalle ashe manzo Allah ya fa annabi Musa alaihi salam so ba ma wannan ba Hadithi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadithin abu hurairah radiyallahu anhu wata rana wani musulmi ya fito sai suka haɗu da wani Bayahudi, suna cikin zance kenan wannan Bayahudan da ya tashi zai rantsuwa sai ce wallabi stafa musa alal na rantsi da wanda ya zaɓi musa akan talikan duniya nan take musulmin sai ya ji zafi sai ce kai ayi Habib ya kai lalatacce ala muhammadin muhammadi da annabi muhammad nan take to sai ɗan ya wanka mai shi bayahudin sai kai kara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai kara ga fa abinda musulmi min ya mare sai manzo Allah sai yake cewa la tufaddiluni ala al-anbiya kada ku dinga fifita ni akan annabawa sai manzo Allah sai yake cewa fa innan nasa yas'aquna yawm al-qiyamah mutane za su sumaran tashin al-qiyama gaba da kowa da kowa idan kowa ya suma sai manzo Allah ce fa akunu awwalu man yafiq zan kasance ni ne farkon wanda zan tashi yace idan na tashi kawai sai in ga annabi Musa alaihi salam ya tsaya ya rike wato igiyar al'arshin Allah subhanahu wataala ban san ya tashi kafin in tashi ba ne, ko kuma dai Allah ya mai lidifi kasancewar ya su mashi tun a gidan duniya lokacin da ya ce yana so ga Allah a kirkiri sai manzo Allah ya sake nanatawa sai ce la tufaddiluni ala al-anbiya sai sake maimaita a wata ruwaya la tufaddiluni bayna al-anbiya kada ku fifita ni akan annabawa to malamai sai suka dinga bincike akan Mai Manzan Allah yake nufi da cewa la tufaddiluni alal anbiya sai waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi Manzan Allah ya faɗi wannan ne kafin ya samu ilimi na kasancewar cewa shi ne gaba da kowa cikin annabawa waɗansu malamai suka ce a wannan min babin haɗumi wa tawazu iya cikin babin ƙasƙantar da kai ne ko irin na manzan Allah waɗansu suka ce a'a manzan Allah ya yi hani ne a nan gurin ba don komai ba saboda waɗannan mutanen da suka yi jayayya suka zo gaba gare shi bai kamata a wajen jayayya ce a ni na fi annabin ka ba tun da shi bai hude ne waɗansu malamai suka ce a wannan manzon Allah ya faɗe shi ne bi mujarradi saboda kawai saurara manzon Allah kuma yake ce ya faɗe shi ne bi mujarradi manzo Allah ya faɗe shi ne haka kawai dan saboda kar a samu wato al-ijra kar a dinga samu al-ijra wal asabiyya kar a dinga samun nuna cewa eh a dinga nuna bambance bambance wadansu malamai suka ce a abin da yake nufi shine manzo Allah sallallahu yana nufin cewa laisa maqamu tafdil ilaikum matsayi da ta cewa wani yafi wani bai fi wani ba wannan yana gurin Allah ku bar ma Allah abinsa ai dan ka duba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa ana sayyidu waladi adam wala faqar ni ne shugaban dan adam gaba ɗaya babu alheri babu alfahari sannan abin da zai ƙara tabbatar maka manzon Allah yana gaba da kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisi ingantacce cikin sahih bukhari yake cewa zan kasance ran tashin alƙiyama ana sayyidul awwalin wal akhirin ni ne shugaban mutanen farko da na ƙarshe manzo Allah ka san me yake cewa idan kiyama ta tsaya mutane za su rude a rasa ina za a je gaba ɗaya mu fa muna cikin wannan halin a lokacin za a ce a je gurin annabi adam alaihi salam sai ce a'a ba zan iya ba a tafi gurin annabi nuhu alaihi salam ya ce ba zan iya ba annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba a tafi gurin annabi musa shi da kansa ya ce ba zai iya ba a je gurin annabi isa ya ce ba zai iya ba sai a jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jingina mai sai ce ana laha ana laha ni ne da ce to sai manzon Allah ya tafi wajen Allah kaga kenan manzon Allah ya fi sauran annabawan ko bai fi su ba ya nuna kaga ya fi su da waɗannan dalilan wannan dalilin ko su kai karke zaka gane cewa tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi zaka gane cewa lallai Allah madaukin saki ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duka sauran annabawan duniya gaba daya shi yasa ko duba cikin alqur'ani mai girma kake yi ko ambato Allah zai yi sai kaga Allah yana ambatan su kowa da sunan shi madara sunan shi Allah yake kira ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا لوط إنا رسل, رب إنا رسل ربك إليك إنا رسل ربنا إليك سنن أبنجي تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا موسى إني أنا الله رب العالمين amma idan ka koma kan manzan Allah ko suka ji Allah ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir ba za ka taba jin an ambaci sunan shi ba malamai suka ce to ko wannan kawai ya nuna fifikon manzan Allah kan kowa ina fatan kun gane ubangiji ta'ala ne ya ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi shine annabi Musa alaihi salam ubangiji ta Allah ya magana da shi walan ma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arni anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa qala musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kaga annabi musa Allah ya magana da shi shi sa Allah ce minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya daga daraja akan junan su waɗannan annabawan idan ka duba annabawan nan kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun ji irin darajar da Allah ya fifita shi akan sauran haka nan idan ka duba wato annabi ibrahim alayhi salam shi ma din Allah ya daga darajar shi kamar da Allah madaukin sarki yake cewa takaza Allahu ibrahim khalila haka nan annabi idris alayhi salam ubangiji ta ce wa rafa'nahu makanan aliyya to abin da zai tabbatar muku da yadda Allah ya daga darajar darajarsa akan daraja hadisi ya tabbata cikin sahih ibn hibban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana yana kwance ya kishin gida sai mala'ika jibril alaihi Islam ya zo mai domin su tafi wajen Allah subhanahu wataala sai aka ɗauko mai wata buraka manzo Allah sallallahu yake cewa duk inda ta kalla kawai anan take ajiye kabata manzo Allah sallallahu ya ce sai suka tafi da mala'ika jibril suka zo sama ta ɗaya. mala'ika jibril ya kwankwasa aka ce wane ne sai ce jibril wa mamma aka tare da kai wane ne sai ce muhammad aka ce hal ursila ilayhi an aika mai yazo ne sai ce na mun aika mai yazo ne ubangiji ta'ala sai ya hukunta mala'ika jibril yana kwankwasa wannan kofa ana budewa manzo Allah sai yake cewa sai naga annabi adam alaihi salam yana ganin annabi adam alaihi salam sai aka ce ga babanka annabi adam alaihi salam nan take bayan sun gaisa sai annabi adam alaihi salam yake cewa ni'mar ni'mar rajulus salih wal ibnu Madalla da mutumin kirki sannan kuma da nagari, gari nan take sai suka tafi sama ta biyu suna zuwa manzo Allah sallallahu an kwankwasa an bude da aka bude sai ga waɗansu annabawa shine annabi Yahya alaihi salam da shi da annabi Isa alaihi salam bayan sun gaisa an tafi sama ta uku ana kwankwasa ana buɗewa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabi Yusuf alaihi salam ana zuwa sama ta hudu sai ya ga annabi Idris alaihi salam ana zuwa ta biyar kawai sai ga annabi Harun alaihi salam ana zuwa ta shida sai ga annabi Musa alaihi salam ana zuwa ta bakwai sai ga annabi Ibrahim alaihi salam kaga kenan wa rafa'a ba'dahum darajat wannan shine darajar inji malamai da Allah madaukin saki ya daukaki waɗannan annabawa kowa da matsayin shi wannan iya ta daya wannan yana ta biyu wannan yana ta uku wannan yana ta bakwai to shine ubangiji ta'ala yake labarta mana anan yake cewa rafa'a ba'dahum darajat sai ce wa ataina isa ibn maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun wa annabi isa alaihi salam mun bashi albayyinat hujjoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafe shi da rai mai tsarki annabi isa alaihi salam malamai suka ce Allah madaukin sarki yana ambata shi a cikin alqur'ani mai girma da ibnu maryam dan maryam domin Allah madaukin sarki ya halicci annabi adam alaihi salam babu uba sai daga uwa kawai annabi annabi isa alayhi salam sannan Allah madaukin saki ya bashi albayinat wannan albayinat Allah ya bashi shine suka kuma cikin suratu ali imran Allah ce wa rasulun ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr fa anfukhu bihi fayakunu tayran bi idnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatin lakum in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala yake cewa rasulun ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ina halatta muku daga laka annabi isa alayhi salam idan ya samu laka ya cura ta fatakunu tayran bi idnillah a qira'ata imamu nafi fatakunu ta'iran bi idnillah sai ta zama tsuntsu da ikon Allah sannan yake cewa unabbi'ukum bima ta'kuluna ina baku labarin abin da kuke ci a gida duk abin da kace a gida annabi Isa alaihi salam sai baka labari wannan iya daga cikin mu'jiza da Allah madaukin saki ya bashi hisa ce albayyinat anan gurin haka nan annabi isa alaihi salam iya daga cikin darajar da ya samu malamai suka ce Allah ya kira shi annabi isa ne menene isa malamai suka ce isa shine ma'anin shi as-sayyid aw al-mubarak shugaba ko ko mai albarka shine ma'anin isa kuma Allah madaukin saki ya bai wa annabi Isa alayhi salam wata daraja wanda ba kowa aka bashi ba annabi Isa alayhi salam tun ranar da aka haife shi a ranar da aka haife shi yayi magana hadisi ne ingantacce cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ya zo cikin sahih bukhari hadisi na dubu uku. da ɗari shida da talatin da shida sannan hadithin ya zo cikin sayi muslim hadithi na dubu biyu da ɗari biyar da hamsin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ya takallam fil mahdi illa talata babu wanda ya yi magana a cikin tsimman goyo sai mutum uku su kaɗai. na farko shine Isa ibn Maryam Isa dan Maryam alaihi salam ai ba kuma ta ba lokacin da mahaifiyarsa ta aihu ya ukhta Haruna ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma kuntu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wadannan sune jumloli guda bakwai da annabi Isa alaihi salam yayi magana da su yana cikin umma ta goyo kaga wannan ya nuna maka irin wato daraja da Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Isa ya samu sannan na biyu sai manzo Allah ce sahibu jurayj Wani ne sahibu jurayj wani bawon Allah ne mai tsananin ibada ga Allah subhanahu wataala saboda bautar da yake da ita kawai mahaifiyarshi kullum idan ya fara ibada sai ta zo ta same shi ta ce ya durai shi kuma yana cikin sallah baya son ya saurare ta sai ce ya rab ya ubangiji ummi wa salati mahaifiyata da sallah ta sai ya ci gaba da sallah da ta ji haushi kullum tana neman shi bai iya bata amsa ba sai ta ce allahumma la tumitu hatta yanzura ila wujuhil mumisat ya allah kada ka kashe wannan yaro har sai ya koma yana kallon fuskokin karuwai ma'ana ya koma mazinaci shikenan mutanen garin banu isra'il suka dinga zancen shi jurai saboda ibadar shi wata rana kawai sai wata karuwa allati yutamathalu bi husniya wanda ake iya bada da misalinta saboda kyawunta wannan karuwan sai ta ce idan kun so wallahi zan je in fitine shi kawai shi kenan ta zo ta kai yunkuri ta kai yunkurin za ta fada mai domin ya yi zina da yake bai iya fada mata ba sai ta je ta samu wani makiyayi wanda yake kiwo ta je kawai sai afka mata ta yi ciki tana yin ciki sai ta zo da yaron suna zuwa suka ce ga kanin kama wannan mata ciki dan haka kawai sai mun kashe ka sai mun yi kaza suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa anzaluhu wa hadamuhu wa darabuhu suka fitar da shi daga wajen bautar tashi suka rusa gurin suka dinga dukan shi ana dukan sa sai ce a ku yi hakuri tukunna ina jinjirin yake sai aka ce a je a zo da shi ana zuwa da jinjirin sai manzo Allah sallallahu alaihi sai yake bada labari sai yake cewa ku dakata in sallah kaji bayin Allah yana zuwa kawai sai kama yin sallah yana yin sallah ya gama roƙon Allah Allah ya kawo mai mafita yana idar da sallan kawai sai ce ina jinjirin aka ce gashi nan sai ya daki cikin jinjirin sai ce kai ya kai yaro man abuka wane ne babanka sai ce fulano raki wane ne babana kaga jinjiri yayi magana da biyu sai na uku wani yaro ne kankani suna tafiya tare da mahaifiyarsa yana goye yana shan nono manzala ta sami yana bada labari suna cikin tafiya kawai sai uwar ta ga wani mutum akan doki ya ba ta sha'awa ta ganshi irin kaman yana cikin sarauta sai ta kalli wannan mutumin sai ta ce ka Allahumma ij'al ibni mithl hadha ya Allah ka sanya dana ya zama kaman wannan yaro yana shan nono manzo Allah ya ce sai sake nonon sai kalli mutumin yana kallon sai ya ce Allahumma la taj'alni mithlahu ya Allah ka sani kaman wannan mutumin sai manzon Allah kuma yake bada labari har manzon Allah yana dauka hannunsa yana sanya a baki irin yadda yaron yake shan nono sai kuma yaron ya ci gaba da shan nono ana cikin tafiya kuma sai ga wata baiwa ana ta dukan da ana cewa zanaitu sarakti kin yi zina kin yi sata nan take ita ma din kawai sai yaron da ya kalle ta uwar sai ta ce Allahumma ja'al la taj'al ibni mithlaha ya Allah kada ka sanya dana ya zama kamar wannan yaron yana son nono sai ya sake kawai sai kalle ta yana kallanta sai ce Allahumma ja'alni mithlaha ya Allah ka sanya ni kamar wannan matar to daga nan ne fa ka dinga tattauna menene dalilin da yasa yaron shi da uwar ba suke magana menene dalilin da yasa ya ce mata baya son ya zama kamar wancan sai yake ce mata ai dalili wancan mutumin jabberi ne mutum ne mai girman kai wannan kuma ƙarya ake mata an mata kazafi to kaga kenan ya nuna cewa mutanen da suka yi magana tun suna cikin tsumma ta goyo Allah ya musu lubibi mutum uku ne shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa wa ataina isa ibn maryam albayinati sannan Allah ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da rai mai tsarki cewa wa ayyadnahu malamai suka ce ayyadnahu ai mun karfafe shi bi izhari hujjati duk lokacin da yake so zai bada hujja sai wannan ruhi mai tsarki sai ya taimaka mai wadan suka ce a'a wa ayyadnahu ai mun karfafe shi ne duk lokacin da banu isra'il suke kokarin su kashe shi to mala'i wannan shi ruhi mai tsakin sai ya kare shi ina fatan kun gane to ruhul qudus din nan wane ne ruhul qudus waɗansu malamai suka ce littafin injila ake nufi waɗansu suka ce a'a abin da ake nufi wani irin suna ne da annabi Musa yake amfani da shi idan zai raye mutum waɗansu suka ce a ruhul qudus abin da ake nufi ana nufin wato annabi wato shi mala'ika jibril alaihi salam to tunda an ce mala'ika jibril alaihi salam ne shine ake nufi da cewa ruhul qudus to magana ta gama malamai suka ce wannan ita ce magana wanda tafi inganci wanda ake nufi da ruhul qudus shine wane mala'ika jibril alaihi salam tunda ayoyin alqur'ani sun tabbatar da wannan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi yuthabbitu alladhina amanu kaga ya tabbata ya ruhul qudus shine sanan hadisi ya tabbata cikin sayyid ibn hibban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya munbari ma a cikin masallaci yace wannan na Hassan bin Thabit ne Hassan bin Thabit yana hawa wannan mumbarin ya domin idan an zagi manzon Allah ya rama ma manzon Allah sannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin uyayna da kuma abu huraira da sufyan al-thauri suka ce wata rana sayyidina umar yazo zai shigo masallaci da yazo zai shigo shi kuma hassan bin thabit sai ya kalli sayyidina umar kun san sayyidina umar mutum ne mai kaushi ganin ya san sayyidina umar zai iya takura mai kawai sai ya ce wa fihi unshiru fihi wa fihi man huwa khairun minka dan kai ce zai hana shi a cikin masallacin da nake yin waka kuma nake ma wanda ya fika shine manzon Allah sayyidina Umar sai ya ji zafi sai kalli Abu Hurairah sai shi Abu Hurairah ina hada ka da Allah ka ji lokacin da manzon Allah ta sami yake cewa ajib anni wa ruhul qudus ma'aka sai Abu Hurairah sai ce Allahumma na'am qariq ko naji kaga ya tabbata kenan wane ne ruhul qudus kenan sannan hadisi ya sake tabbata cikin sahih ibn hibban hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus nafata fi ruhi anna kullu nafsin lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab kaga nuna ruhul qudus ɗin nan wanda ma manzon Allah rada a kullun sa shine malaika jibril alaihi salam ya nuna cewa kenan ruhul qudus anan ubangiji ta'ala da ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da ruhul qudus ku saurara ku ji ruhul qudus wannan kalma dalilin akwai shadda ko babu akwai shadda amma cikin makaranta alqur'ani mai girma ibnu kathir shi idan yana karanta yana cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus ba ibnu kathir wanda yake da dalibai guda biyu da bazzi da kumbul shi sa imam shafi'i yake cewa wa haythu ataka alqudus iskani dalihi dawa'un walil baqina bi dhammi fuqila وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفف للبصر بالسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلا yake cewa wa ruhul qudus din nan ibnu kathir shine kadai cikin makaranta alqur'ani mai girma suke cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus ubangiji ta'ala yake cewa mun karfafe shi da rai wanda yake mai tsarki shine malaika jibril alaihi salam shine anan malaci wa ayyadnahu ay qawwaynahu bi ruhil qudus shine jibril yasiru ma'ahu haythu sa saba iya tafiya tare da manzon Allah duk lokacin da yaso sai ubangiji ta'ala yake cewa walau sha Allahu maqatatal ladina min ba'dihim inda Allah subhanahu wa ta'ala ya so maqatatal ladina min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayan su ba za su yaki ba min ba'di ma ja'ahumul bayinat bayan gaskiya da hujjoji sun zo musu walakin ikhtalafu sai dai sun sabani bayan gaskiya ta zo musu ba'di ma ja'atuhumul bayinat gaskiya ta zo kuma sai suka samu sabani wannan ya nuna maka samun sabani a cikin addinin musulunci wannan abu ne da yake Allah subhanahu Ta'ala haka ya hukunta wannan iya daga cikin hukunci na Allah malamai suka ce sunna ce ta Allah kauniya a samu sabani a cikin al'umma ina fata mun gane dan haka mutum ya dinga tunanin ba za a samu sabani ba wannan kuskure ne domin saɓani ya samu asali tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saɓani ba irin na wannan zamanin ba Saɓani na fahimta mutum ya zamo idan an faɗi matsala ko an faɗi hadisi ya zamo ka kalli hadisin da idan basira ko aya ce ka kalle ta da idan basira domin ka fahimce ta ina fatan kuna ganewa to anan malamin suka ce daga cikin irin sabani da ake samu an samu saɓani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Abdullahi bin Amr bin As ya zo wata rana janaba ta same shi da janaba ta same shi bai wanka ba ko sai je samu ruwa sai je samu ƙasa sai ya taimama da ya taimama kawai kenan sai zo yi sallah ya ma mutane sallah sai aka dinga tunanin kai wannan abin da ya ba daidai bane aka gaya wa manzon Allah ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai yake ce ah me yasa kai haka kai kuma Abdullah sai yake ce ya Rasulullah ai ni nayi tunani idan nayi wanka sannan kuma nazo nayi alwala nayi sallah zan iya mutuwa idan na mutu kuma yan samu matsala kuma Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka yana faɗan haka sai manzon Allah kalle shi sai dariya to kaga ya nuna cewa abin da yake yayi daidai kenan waɗansu kuma sai suka tafi akan cewa to amma ya kamata ai da ya wanka da yambi sai aka ce to tunda manzon Allah ya riga ya hukunta haka kuma ya faɗa ai ya tabbatar da abin da yake daidai kenan to kaga wannan ya samo asalin sabani idan aka faɗi hukunci tun a lokacin manzon Allah sai a fara yaya yaya a tunanin yadda za a yaga a lokacin sahabbai an samu a lokacin tabi'i tabi'in an samu a lokacin taba'u tabi'in an samu irin waɗannan amma malamai suka ce dalilan da yake sanyawa a samu sabani dole sai sun zamo kamar haka ya zamo al-ikhtilaf fi thubutil hukm ya zamo an samu sabani a wajen tabbatuwar hukuncin idan aka samu wannan to shine dalilin da zai sanya a samu a samu sabani ga hukunci ya zo to sai a fara tunanin ya hukuncin yake a cikin shi ne za a fitar da sabanin wanda yace ya fahimci kaza wanda yace ya fahimci kaza kamar da kuke gani Imam Malik yace shi fahimta sa kaza ne kamar da Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah to a wajen kallon Ka'aba kanta inda za a yi sallah an samu sabani Shafi'iyya da Hanabila suka ce dole idan mutum zai yi sallah sai yayi setin dakin Ka'aba ko kafin sallar shi amma malikiya su da malikiya su da hanafiya suka ce a'a ai mutum kawai tunda manzon ubangiji ta'ala ce wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum shaqra kuma hadisi ya tabbata cikin ibn Mada ma bainal mashriqi wal da qibla magana ta kare kawai kenan duk inda mutum ya kalla idan an ce maka nan gabas ne kawai ka kalla kai sallah amma yanzu zaka samu dan su ɗan iya masallaci ga inda liman yake kallo amma saboda tsabaragin iya yi sai su zo ce a karkace wai an samu wata na'ura ta nuno ga asalin inda setin aba take sai ka ga inda limai yake kallo sai ka zo masallaci ga mutane sun karkace haka kamar za su tafi wani wata unguwa to waye ce kun irin wannan duka wani wani irin tsirfa ce da wuce gona da iri Allah madaukin saki ya kare mu ina zuwa bayan haka malamai suka ce daga cikin abin da yake sanyawa a samu sabani shine al-ikhtilaf sabani a cikin abin da almasfutu anhu wanda abin da manzon Allah ya shiru akan shi bai yi magana ba ko kuma shari'a ba ta yi magana akai ba haka nan ta'arudul adilla a samu dalilai waɗansu hujjoji guda biyu su haɗu iri ɗaya to nan ne kowa zai tunani ya ɗauki wannan wanda ya ce ya ɗauki wannan anan ne ake samun mazhabobi suke samun bambancin ra'ayi amma ba kawai ra'ayin irin zamanin nan haka kawai mutum idan ya ga wani hadisi bai mai ba sai ce ni ban yadda ba bai dai ɗauke ya ɗauke shi amfani da shi ba kaga wannan yana son zuciya da kenan sannan malamai suka ce daga cikin na farko din nan a samu subutul hukum tabbatar hukuncin to na biyu shine sai a samu wato fahmun nassi a fahimci nassin tukunna ya nassin yazo da shi tukunna sannan kuma na uku a samu masadirul istinbat wato dalilan da ake iya samu a dinga iya ciro hukuncin a cikin sa dole waɗannan idan za a samu sabani a cikin shari'a sai an samu irin waɗannan sannan kawa'idu tafsirin nafs sannan a samu ka'idojin yadda za a samu a yi tafsirin wato ishi kansa nafsin ya za a yi a mai fashin baki a fahimci yadda hukuncin yake dole sai an samu irin waɗannan to a cikin na farko din nan fahimtar hukuncin malamai suka ce dole ne sai an samu wato bulugun nassi nassin ya iso ko bai iso ba yanzu nassi zai iya zuwa wajen mutum manzon Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza amma shi ya ce bai yadda ba ana samu ko ba samu sannan malamai suka ce adamul wusuq bihi idan watakila nassin ya zo yana iya yiwuwa ka ce a kai baka yarda da shi ba baka amince da shi ba to idan baka amince da shi ba menene dalilin ka sannan malamai suka ce zaka iya zuwa hukuncin ya zo amma zaka iya raunana shi min jihatin qita'i sanadi ta inda sanadin shi watakila ya yanke wannan malaman hadisi su za su iya sanin wannan duk bayan da zan muku yanzu watakila zan iya baka na wahala ina fatan kuna ganewa amma dai inqita'u sanad shine sanadi wana wana wana ya ji manzon Allah ya ce to a cikin sanadin sai a samu yankewa wani shi baya daga cikin asalin wanda ya ji cewa manzon Allah ya ce wataƙila shi ba sahabi bane wataƙila shi tabi'i ne amma sai ya ce ya ji manzon Allah ya ce zai to yanzu kun fahimta to shine anan to shine anan gurin malamai suka ce to shine a samu yankewan isnadi ina faɗin kuna ganewa idan an samu irin waɗannan to waɗannan anan ne ake irin samun sabani amma ku sani ko da sabanin ma da yake faruwa Allah madaukin sarki ya ce walau sha Allah inda Allah ya so kaga mashi'a ta Allah kenan in Allah ya so ne za a yi inda ya so kuma ba za a yi ba da wannan dalili aka samu waɗanda suka bace kaman adariya suna ganin ai duk aikin da mutum yake yi to ba shi yake ma kansa ba bai da iko akan aikinsa su kuma jabariya suna ganin ai duk aikin da mutum yake tunkuɗa shi ake yi ba shi yake yi ba a sa shi ake yi kaga duk waɗannan sun bata ka gane cewa mashi'a Allah yana da dama ya ce abu ya kasance iya da dama da zai ce abu kada ya kasance Allah yana da dama da zai sanya ta dalilin abu wani ya ji wa'azi wani ya ji hukunci ya je ya aikata wani abu kuma duk abin da ka aikata sai ka samu lada to dan haka wajibi ne mutane su gane walau sha Allahu maqatatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayinat walakin ikhtalafu amma kun yi sabani 那。 ku saurara ubangiji ta'ala yake cewa walau sha Allahu maqatatal ladina min ba'dihim idan da Allah ya so maqatatal ladina min ba'dihim waɗannan da suka dinga kisa a junansu a tsakaninsu to da ba wannan yakin ba min ba'di ma ja'atuhumul bayinat bayan gaskiya ta riga ta zo musu walakin ikhtalafu sai sun sabani kaga bayan Allah ya ce an yi sabani walau sha Allahu maqatatal ladina sai kuma ya ce walakin ikhtalafu sai dai kuma sun yi sabani kaga an samu an samu tikrar maimaita kalma bayan kalma kuma duka cikin aya daya Shi shine imamu zamakshari yake cewa wannan maimaita wanda ake yi dinnan kaga aya Allah ya faɗi kalma kuma ya sake maimaitawa to wannan akwai hikima a ciki ɗaya daga cikin magabata kuma ana kan shi annasir a cikin wani littafi nashi hawashiya yake cewa idan ka ji Allah ya maimaita kalma bayan kalma wara'a tilkal kalima a bayan wannan kalman akwai sirrun akhassu bihi akwai sirri a keɓance a wannan gurin Allah ce ba makansa sani an faɗi kalma kuma a maimaita haka ne idan ka kuma cin alqur'ani mai girma game da ubangiji ta'ala ce man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kaji an ce man kafara billahi min ba'di imani sai kuma aka ce mutma'innun bil iman kaga an faɗi iman aka sake nanatawa wannan iya daga cikin maimaitawa da Allah yake yi kalma bayan kalma domin me saboda wani irin sirri da Allah madaukin saki shi ba makansa sani kamar ubangiji ta Allah kuma inda yake cewa cikin suratul Fati humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla walaula rijalun mu'minuna wa mu'minat walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minat cewa aka yi wa walaula rijalun mu'minuna kaga da magana ta isa sai aka ce wani sa'un mu'minat kaga an nana ta malamai suka ce wannan iya daga cikin sirri da Allah subhanahu ta'ala yake nana ta kalma a bayan kalma shine ubangiji ta'ala yake cewa walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani faminhum man aman daga cikin su akwai wanda ya imani cikin waɗanda suka samu saɓani a cikin rayuwa ta yau da gobe to fa minhum man amana akwai wanda imani wa minhum man kafar wanda ya kafirci kuma wanda ya imani ya bu dokokin Allah subhanahu wataala wannan shine ya dace da abin da Allah madaukin saki yake so duk mutumin da kuma ya je wani yabo wani abu na daban to wannan shine kafirta Allah madaukin sarki ya ce wa law sha Allahu maqtatalu inda Allah madaukin sarki ya so da ba yaki ba walakin Allah ya yaf'alu ma yurid sai dai Allah madaukin sarki yana aikata abin da yake so malamai suka ce abin da Allah yake so shine yadda ya fifita waɗancan annabawa abin da Allah madaukin sarki yake so shine ya ga an yi sabani a tsakaninku amma sabanin kada ku ɗauke shi a matsayin hujja mutum ya ce to ai Allah ma ya ce ai saɓani a cikin alkur'ani a ya zamo dalilin saɓanin ya zamo watakila abin wannan abin fari ne sai ka ce eh fari ne amma dai bai yi fari tal sosai ba wani sai ya ce eh fari ne dai amma dai farin sai ya kai kuma ka ce a bai fari kalba to ya zamo saɓanin ne da za a yi kar ya zamo zai iya taɓa muku cikin addinin ku amma walakin Allah ya fa'alu ma yurid Allah yana aikata abin da so yadda ya fifita waɗancan annabawan ya fifita ma waɗansu waɗanda suke su ba annabawa ne amma sun kasance sun yi rayuwa da annabawa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita su Allah ya fifita Sayyidina Abubakar hadisi ne ingantacce cikin Sahih Bukhari hadisi na 4649 manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa annabiyyu fil janna abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna kaga mai jin haushi sai mutu da bakin ciki kenan wannan fifitawa ce walakin Allah ya fa'alu ma yana aikata abin da yaso ya fifita annabawa nan aka ne fifita wadansu daban ya fifita sa'id na abubakar ya fifita sa'id na umar abinda zai ma baka kwanciyar hankali hadithi ingantacce cikin da imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ma tala'ati shamsu wala gharabat rana ba ta taba kulluwa ko ta fadi ba ala afdali min abubakar wa umar fiye da akan abubakar da umar sa'id na abubakar ya fi kowa to ga ma ƙarin hujja hadithi cikin sahih bukhari hadithin da aliyu bin abi talib shi da kansa ya ruwaito in kana son aliyu ne to aliyu shi ya faɗa aliyu da yake cewa khairu hadhihi al-umma mafi alherin wannan al'umma abubakar ne kuma umar to idan kana son sa'idna ali sai ka ba abin da ya faɗa ki. to sa'idna ali da kanshi yake faɗan wannan da wannan dalili malamai suka ce waɗannan mutane da kake ganin su mutum biyu din nan wa huma wazirahu alladhani huma huma bi fada'il al'amal mustabaqan wa huma li ahmad nadirahu wa sam'uhu wa bi qurbihi wa bi qurbihi wa qurbihi mutaji'an kana 'ala al-islam ashfaqu ahlihi wa huma li din ilahuna jabalan asfahuma aqwahuma aqshahuma atqahuma fi sirri wal i'lan asnahuma azkahuma a'lahuma awfahuma fil wazni wal rujhan waɗannan mutanen da Allah ya zabe su suna kwance a kabari ma tare da manzon Allah wa ahmad nadhirahu wa sam'uhu su da suke tare da annabi muhammadu sune waziransa mutanen da suke sune dutse na musulunci da suka ma musulunci kariya kai kana ina kana bata maka kanka lokaci walakin Allah ya fa'alu ma yurid yadda Allah yake yin abin da yaso malamai suka ce yana daga cikin fifiko na Allah yayi abin da ya ga dama ka duba yadda Allah ya aiko annabawa tun daga farkon duniya amma saboda daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin ingantacce cikin sahih bukhari da sahih muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kiyama ta tsaya za a ce annabi adam ya je ya fitar da yan wuta a cikin a cikin mutanansa idan ya je a cikin mutanen nashi kowane cikin mutum dubu daya casa'in da tara ɗari tara da casa'in da tara duka yan wuta ne mutum ɗaya ne ɗan aljanna amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to albishirinku ku al'umma yana gaya wa mantahabbai a cikin masallaci arju an ta takunu rubu'a ahalin janna ina fatan ku kasance ku ne ɗayan bisa hudu yin aljanna masallaci akai kabbara kamar zai tsage to ku ba ku yi kabbara ba sai manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa anzu an ta takunu thuluth ahalin janna ina fatan ku kasance ku ne ɗayan bisa ukun aljanna sai aka sake yin kabbara sai manzo Allah kasam yace to ku saurara ga karshen zancen arju an takunu shatr ahli janna ina ina fatan idan an kasa yan aljanna kuma wannan shine hukuncin abin da zai faru duk al'ummar da suka zo tun daga farkon duniya mu da muka zo daga karshe manzo Allah kasam yake cewa idan aka ba yan aljanna gida biyu kashi ɗaya za a baya duk waɗancan annabawan da suka zo kusan annabi dubu ɗaya dubu ɗari da ashirin da ɗaya da hudu haka za a raba musu mu kuma mu shi kaɗai zai kwashe rabi gaba ɗaya sai aljanna kaga wannan ai walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da yaso Allah madaukin sarki haka zai mana irin wannan goma shi. wannan al'umma kuma barkuci idan annabawan wannan gaba ɗaya suka shiga gidan aljanna babu wanda zai fara shiga gidan aljanna annaba suka gama shiga gaba ɗaya sai sai ibn abubakar sai kuma umar ya biyo baya to kaga mai jin haushi sai ji haushin sa ne je ya kwanta daki ya je ya mutu da bakin ciki walakin Allah ya fa'al ma yurid ubangiji ta'ala yana aikata abin da yaso ne a lokacin da yaso shine annabi malai ce min tawfiqi man sha'a wa khudlani man sha'a ya datar da wanda yaso sannan sannan kuma ya kaskantar da wanda ya so abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukin sake ya sanya a mizani abin da muka so wani Allah ya gafarta mana Allah wa na zuwa na zuwa